a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkanmu da wannan lokaci yau juma'a biyu ga watan fabrairun shekara 2018 Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci wato karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana da farko ga kan labaran duniya. To wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump na dab da bada umarnin sako wani bayanin asiri da zai fasa kuncewa hukumomin shari'a na Amurka din suna daukar wasu matakan batanci akan shugaban da kansa. A yau Juma'a shugaban Afghanistan ya kira Pakistan helkwatar mayakan Taliban. babban dan marigayi shugaban kasar cuba fidel castro ya kashe kansa a jiya alhamis bayan kwashe watanni yana fama da bacin rai da rashin jin daɗin zaman duniya to allah ya kyauta yayin da wasu mutane ke ganin matsalar boko haram na so ta dawo ga dangadan a yankin difa na jamhuriyar niger bayan har-haren da aka kai a 'yan kwanakin nan hukumomin kasar sun ce sun ɗauki matakan da suka nuna akasin haka lallai fa a jihar difa wannan su san da fa yau a cikin zaman da muke wannan babu inda za a iske a ce wannan 'yan boko haram ne ga sunan suna zaune babu To a Najeriya ko wani hukunci da kotun koli ta yanke kan wata takaddama fili a jihar Naija ya nemi daukacin jama'ar wani kauye su fice daga su Saboda ni ba zan iya bar kakan ba kabarin babana ba, ba zan iya bar kabarin kakana ba, ko ba gaskiya ba. Muna tafa da wasu rahotannin da kuma shirin duniya Amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Amma da farko bar mu sha labaran duniya. masaurare assalamu alaikum wani jami'in fadar shugaban amurka ta white house ya ce shugaba donald trump na dab da bada umarnin a sako wani bayanin asiri da zai fasa kwancewa hukumomin shari'a na amurka din suna daukar wasu matakan batanci akan shi shugaban da kansa jami'in ya ce shugaban ya kimtsa sarai don ba da wannan umarni kuma yana shirin ya sanar da majalisar dokokin amurka kan kudurin nasa a yau juma'a sai dai akwai alamar cewa ra'ayin shugaba trump da ma'aikatan shari'a da kuma hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun sha bamban kan buƙatar sakin wannan bayanai da yake su basa sa son a bayyana shi ga jama'a haka kuma mutane kalilan ne ko a cikin majalisar dokokin amurka suka karanta wannan bayanin bayanin an ce ya kunshi batutuwa ne masu alaka da yunkurin da ma'aikatar shari'a ta yi na bin diddigin wasu mukarraban kamfan din trump da aka ce suna ganawa da wasu kusoshin kasar rasha kafin zaben shugaban kasa na shekarar 2016 wata majiya daga kafar dallancin labarai ta reuters ta ce ana sa ran amurka za ta ba da sadarwar saka takunkumin hana sayar da makamai akan sudan ta kudu a yau juma'a majiyar da ta ɓoye sunanta wadda ke da masaniya kan lamarin ta ce amurka na yankurin ƙara matsa lamba kan shugaba salva kiir ne domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ɗimbin walhalin da jama'a ƙasar suka jima suna fama da su bangarorin biyu a sudan ta kudu da basa ga maciji da juna sun daɗe suna saba shirin sulhun da aka cimma a tsakaninsu wanda tun amurka ta saka takunkumi akan wasu makarraban shugaba kir ciki har da tsohon kwamandan sojojin ƙasar paul malong wanda aka kora kuma daga baya ya yi gudun hijira duk da cewa amurka ba ta da hudda cinikin makamai da sudan ta kudu makamai daga gabashin turai na ci gaba da kurara cikin kasar hatta afirka wato kasar ta afirka da kuma wasu makwabtan amurka kamar yadda majiya ta faɗa wa reuters labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na muryar amurka a yau juma'a shugaban afghanistan ya kira pakistan helkwatar mayakan taliban a wani jawabin da ya yi wa al'ummar kasar tashi baki daya ta talabijin shugaba ashraf gani ya buƙaci makociyar ƙasarsa da ta ɗauki matakin gaggawa akan hare-haren da 'yan tawayen na taliban ke kaiwa a maimakon wasu ƙananan alƙawura gani ya yi nuni da cewa tuni kabul ta ba da sunayen waɗansu ɗaiɗaikun mutane da suka kai hare-hare a kabul wanda kuma afghanistan ke fatar pakistan za ta ɗauki ƙwararren matakai sai dai kuma mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen pakistan ya yi allah wari da zargin na taliban da magoya bayansu kungiyar haƙani da ke da wuraren zama a pakistan gami da kira kan gwamnatin afghanistan da ta mai da hankali kan gurguncewar tsaron da ta yi sanadin kai hare-haren bama-bamai a afghanistan ƙasa da wata ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar indonesiya ta yi watsi da bukatar da aka gabatar mata na cewa a haramta ka'akidojin luwaɗi da maɗigo a ƙasar akwai alamar cewa majalisar dokokin kasar na shirin gabatar da wata sabuwar doka da za ta haramta waɗannan halayen duk da cewa jama'a na nuna damuwa kan halin da aka shiga wani dan majalisar dokokin kasar ya ce dukkan wakilai 25 da ke cikin kwamitin da ke duba batun suna goyon bayan ɗaukan matakin hana waɗannan halayen wasu daga cikin abubuwan da ke damun jama'a kan wannan lamarin sun hada da cewa kawo wannan sabuwar dokar zai daɗa janyo ayyukan isgilanci na kai hare-hare akan masu luwaɗi da maɗigo da ƙarin cunkoson fursunoni a gidajen kurkuku da kuma gallaza mutanen da ake ganin suna da waɗannan halayen. Babban ɗan marigayi shugaban ƙasar Cuba Fidel Castro ya kashe kansa a jiya Alhamis bayan kwashe watanni yana fama da ɓacin rai da rashin jin daɗin zaman duniya. Ya rasu yana ɗan shekaru 68. Fidel Castro Diaz Ballard ya daɗe yana fama da matsanancin damuwa. Ah, Fidelito ko kuma Fidel Karami kamar yadda aka san shi a ƙasar sakamakon kamanninsa da mahaifinsa. ya karanci kimiyyar makamashin nukiliya a tsohuwar tarayyar soviet kuma ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara a majalisar kasar cuba castro karami ya kasance mai biyayya ga mahaifinsa kan akidin kwaminisanci mutuwarsa ta zo daidai shekara guda bayan rasuwar mahaifinsa a ranar 25 ga watan nuwambar shekarar 2016 yana ɗan shekaru 90 To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan da hukumomin jamhuriyar Nijar ke ikirarin karya lagon Boko Haram a yankunan jihar Difa, rautani daga yankin na nuna alamar da sauran rana a kaba. bisa la'akari da wasu sabbin hare-hare da kungiyar takaddamar a 'yan makonnin nan da suka gabata lamarin da ya sa masu fashin baki gargadin mahukunta wato yi wa makuhunta gargaɗi su ɗauki matakan dakile dukkan wani sabon yunkurin 'yan kungiyar wakilin murya amurka a mai sule mumuni barma ya aiko mana da karin bayani ikirarin samun nasarar yakin da jamhuriyar nijar ke kafsawa da kungiyar boko haram wani furici ne da aka sha jinsa daga bakin hukumomin wannan ƙasa a ɗauka daga matakin koli zuwa na jihar difa yankin da ya fuskanci munanan hare-haren da boko haram ta ƙaddamar a farkon 2015 lamarin da ya tilasta wa dubban jama'a tashi daga mazauninsu yayin da harkokin yau da kullum suka tsaya cik kafin kura talafa a tsakiyar 2017 abinda hukumomi ke yi wa kallon alamar murkushe ayyukan wannan kungiya alhaji mahiru ligari shine shugaban majalisar karkarar difa shi mutum kana yaƙi da shi baka ganinsa yana wani wuri daban wata ƙasa daban sai lokacin da ya shirya zai nemi barauniya hanya ya zo ya cuce ka da dare ya koma lallai fa a jihar difo wannan su san da fa yau a cikin zaman da muke wannan babu inda za a iske a ce wannan 'yan boko haram ne ga sunan suna zaune babu mu ko ina sama da ƙasa a kare take a jihar difo sai dai hare-haren da 'yan ta'adda suka kai wa barikin sojan garin tumur a ranar 17 ga watan januari wanda ya sanadiyar mutuwar jama'an tsaro bakwai da wanda ya haifar da mutuwar sojoji biyu a shatimari kwanaki sha biyu bayan harin na farko ya sa jama'a tunanin cewa boko haram ta farfado a yankin na difa abubuwan da suka faru kwanan baya a tumur ai kun gani duk da aka yi aran gama ai ba ku ji an ce mutane ba sun gusa wani wuri to kenan wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa zaman lafiya yana na zuwa mutane kuma bana sun yi noman tattase kowa ya gani alhamdulillah to don haka muke so 'yan ƙasa duka su saka addu'a zaman lafiyar nan da ya fara samuwa allah ubangiji ya ƙara zama tabbata a jihar difa kuma da nijar mu gaba daya masu sharhi akan al'amuran tsaro na ganin sabon salon da boko haram ta bullo da shi a halin yanzu wani abu ne da ke buƙatar ɗaukar masu kwararan matakai don daƙile abubuwan da ƙungiyar ke hangen aikatawa in ji alkasim abdurrahman tabbas an dace wasu hanyoyi wanda watakila ta hanyar su suke kaya ke kai musu in ka diba ko da ƙoƙarin da aka yi na harkar nan ta transit da aka hana daga kasashenmu da suke shiga manyan motoci hakanan najeriya barkatai ba tare da an san ko ne ba na biyu kuma wata alama ce wadda ke nuna suna nan suna wani babban shiri sauraron talakawan ƙasa akan matsalolin da ke damun su wata hanya ce da bi ta kanta ya zame wa mahukunta wajibi domin ƙara kusantar da al'umma da jami'an tsaro ta yadda za a ƙara samun cikakkiyar yardar da za ta taimaka a fuskanci dukkan wani ƙalubale makamancin wanda ake fama da shi a yau a fannin tsaro. Ya kamata al'umma ta fahimci cewa hukumomi wanda ta zaba na demokaradiyya su su ne wakilanta kuma da su ne kawai take iya haɗin kai ta samu kariya. Kuma su hukumomi ya kamata daga nasu bangare su shibka adalci. Sule, Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai jamhuriyar Nijar. Kuma zauna. Allah da Suleiman Mani Barma. To wata matsala da ke yawan aukuwa musamman ma a wannan lokaci na hunturu ita ce matsalar tashin gobara musamman ma a kasuwanni. Rotani sun nuni da cewa an samu bala'in gobara da dama a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya 'yan makonnin nan inda ta kai ta kan kai ga asarar rayuka da kuma dimbin dinkiyoyi. wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya mana dubi kan wannan matsala daga yola na baya nan ko shine da ta auku a kasuwar yola da kuma wani gida a dubeli inda aka samu asarar dukiya yayin da wasu ma suka tsallake rijiya da baya malama fatima na ko cikin waɗanda ma suka tsala kirjiya da bayan ta ko danganta lamarin da kaddara kaddara ne kawai zan ce tun da kaddaran Allah ne akan abin da baka taba san man zai faru da kai ba ya faru a tsakiyar dare karfe ɗaya da rabi gaskiya na takaici sosai ba zan iya kwatanta ba kun abu Allah ya taimaka mun mun fita safely amma ba wanda zai ce a daren jiyan can zamu kai zamu rayu har waraka mu shida gidan gaskiya kawai ikon Allah ne a jihar Adama kawai a 'yan watannin nan sama da 'yan kasuwa 800 ne gobara ma ta shafa lamarin da ya jefa wasu da dama cikin mawuyacin hali alhaji muhammad ibrahim 86 da ke ma zama mataimakin shugaban hadakar ƙungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da jiyon arewa goma sha tara wanda har ila yau ne ma shugaban ƙungiyar gamzaki a jihar adamawa ya kuwa bayyana halin da ake ciki da kuma dalilan ma da ke yawaitar jawo gobara a kasuwanni. irin kasuwanninmu irin yawan jama'a da ke cikin kasuwan da kuma cunkoso da ke cikin kasuwan kaga kontrolin din su a ce ya tafi standard yadda kowa yake so a ma'ana wajen kulle wuta da gobe duk da dai da gwamnati din da mu shugabanni muna ta kiraye kiraye muna ba da shawara a cikin meeting su dinga lura da wajen rufe duk wasu abin da shafi wuta in an tashi da yamma kuma su irin masu toye-toye a kasuwannin mu kamar masu toye irin dankali da doya ko masu da abinci a cikin kasuwa din akwai da masu da ke wasu abinci duk akwai da yau inda mutane suna nan muna nan muna daidai gudu amma ba za ka samu yau da gobe ka ga wani an sha'afa maimakon a kulle ana suna kokari dan irin a kare wannan abubuwa a kasuwanci yan kasuwa din da kuma gwamnatin kansu a tsare-tsaren da aka yi ana kokari amma yau da gobe sai ka samu wata rana ana samun sakaci a fita ba a kulle ba eh an samu wannan kamar da na faɗa wadda wasu ƙananan hukumomi a adama ma fiye da biyar bayan da sun saka nan watakila hmm. tallafin da kuka samu shi yasa wasu ake wannan sakaci domin a yi abin da bahaushe ke ce gobara titi eh, a sani na ban ce akwai wani tallafi da ma 'yan kasa suka samu ba wanda har za su ce sun ci ba za su ci gaba da kawo wannan wannan ina magana ce wanda ko mutane sun tuna ma ko ko in jarida to ba haka bane sautari dai akan danganta tashin gobarar ne walau ga sakaci ko kuma karfin wutar lantarki malam muhammad ismail wannan jarida kuma mai sharhi da fashin bage kan al'amuran yau da kullum ya ce idan aka bi ta barawo to fa ya kamata ne ake bin ta mabi sawu daga lokacin da mutum ya fara tunanin zai yi ginin gida akwai building plan sai ka je su kansu masu fire service department of fire service sun je sun yi approving saboda akwai wasu ka'idoji da suke dubawa yadda ko da wuta za ta faru ya kasance abu na ta zai zo da sauki idan mutum zai gini ya kamata ya je wannan na farko kenan sannan kuma yanzu akwai wayoyi da ake saidawa wasu abubuwa na lantarki wanda ake saidawa wanda ba masu kyau bane ya kamata idan mutum zai gini ya tabbatar cewa kada ya bi arha dan arha nan ba ado in don hausawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu haka al'ummar wani ƙauye da ke yankin ƙaramar hukumar shiroro a jihar Niger Najeriya sun shiga wani yanayi na tsaka mai wuya bayan da wata kotu ta yanke hukuncin karɓar ɗaukacin garin ta miƙa wani attajiri mai suna Kabulu Fada. Gabanin wannan hukunci an kwashe shekaru da dama ana tafka shari'a tsakanin wannan attajiri da mutanen wannan ƙauye inda bangarorin biyu ke ikirarin cewa kakanninsu ne suka sari wannan ƙauye wakilin murya amurka mustapha nasiru batsari ya yi mana dubi kan wannan takaddama a sakamakon yanke hukunci da wannan kotun ta yi dai na karɓe garin mutanen garin na fiyami sun ce hatta amfanin gona da suka noma a wannan shekara shi wannan mutumi da kotu ta baiwa garin bai bari sun ɗiba ba ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa a lokacin da na ziyarci garin. ba za mu je ko ina ba in suka rushe gurin mu muna nan suka kashe mu gaba da su jina rami su rufe mu a gurin nan saboda ni ba zan iya bar kakan ba kabarin babana ba ba zan iya bar kabarin kakana ba ko ba gaskiya ba yaran da muka ce na ce to duran da aka ce suna zuwa kada kowa je ko ina mu zauna an suka gama rushe gida su gama kashe mu in suka rufe ana shi kenan ka ji da abin da muke haka kuke haka muke ciki yanzu na abin da zo mu ci sai an kawo muna waje malam adamu yarima ya ce suna zaune a garin ne tun iyaye da kakanni kimanin shekaru 260 da suka gabata. A yanzu dai a takaice ne dan na san abin da iyayenmu suka bamu tarihi yanzu kusan mu shekara 260 a nan wajen. kaga duk kabaruka nan ba sai da wayan su kabaruka inda aka yi binne mutane ba sai da masu ma sai dai mun da muke nan zamu iya mu ga kabarin wani kaza ga kabarin warin kaza to sai dai a lokacin da na tuntubi daya daga cikin ƴaƴan wanda kotu ta baiwa wannan gari mai suna Malam Tanko Kabulu ya musanta cewa sun kwashi amfanin gonar da wa'incan suka noma. Amma ya ce tabbas za su koma kotun ƙolin, idan har mutanen garin suka ƙi tashi. babu wuri na za mu koma za mu je kotu na ce to wurin ga ce an bamu ya zama namu to muna so mu yi aiki mu ma muna so mu yi gine-gine. Masarautar Mina dai ta ce tana da labarin wannan takaddama amma bata san cewa lamarin har ya kai ga kotun kolin Najeriya ba kamar yadda mai magana da yawun masarautar Malam Muhammadu She tambarin Mina ya shaida mun ta wayar salula. So kaga matsayin da muke mu da abin da kotu ta ce ba. Inda masarautar na cikin magana ana neman a sasanta to amma haka tun da an samu hukunci na kotu ya kamata ne su dawo su can masarauta to an je kotu ga kuma abin da biyo baya. Kakakin gwamnan jihar Niger dai Jibril Baba Inda ce ya ce sun samu labarin lamarin kuma gwamnan jihar Niger yana ƙoƙarin shiga tsakani domin kauce ma shiga wani yanayi na tashin hankali a yankin. Lalle shi mai girma gwamna Labakar Sani Bello ya samu labarin wannan labarin da aka samu.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 yanzu agogo a nan washington dc na cewa goma na safe ne da minti kusan 18 karfe 4 ne ma kenan da kusan minti 18 a can ƙauyen na fiyami da yamai da yawunde da kuma birnin injimena na chadi kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka kada a manta bayan wannan shiri namu shirin yau da gobe zai zo muku inda za a tattauna kan rawar da mata 'yan najeriya ke takawa a fannin fagen wato tukin jirgin sama yanzu ga shirin duniya amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. To a shirin duniyar Amurka na wannan makon za ku ji cewa ana ta yabawa da kuma sukan jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaba Donald Trump ya gabatar a karan farko tun da ya karbi mulki. Ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga Trump. kuma ga dukkan alamu zai kai mu ga gaci. Ba mu ji komai ba game da muhalli, abin da kawai muka ji shine batun yaƙi babu komai dangane da zaman lafiya. Kaɗan kenan daga cikin abin da za ku ji sunana Mahmud Lalo. Tonight, I call upon all of us A wannan dare, ina so na kira a gare mu baki ɗaya da mu da bambance-bambancen da ke tsakaninmu domin mu samar da haɗin kan da zai ba mu damar cika alkawarin da muka ɗauka. Wannan shi ne abu muhimmi. Kaɗan kenan daga cikin jawabin da shugaba Trump ya gabatar a gaban 'yan majalisun dokokin ƙasar wanda suka haɗu a mataki na haɗin gwiwa domin sauraron jawabin na halin da ƙasa ke ciki daga shugaban. To har zuwa yanzu ana ta ci gaba da tsokaci kan jawabin na Trump inda yayin da magoya bayan sa ke san barka da jawabin nasa. Wasu kuwa akasin haka suka rika nunawa. Inda tun daga zauren majalisar yayin da aka baiwa 'yan jam'iyyar Democrat dama su yi takaitaccen jawabi kamar yadda ake yi al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya kammala nasa jawabin. Joe Kennedy na uku jika ga dan uwan ɗaya daga cikin fitattun shugabannin Amurka karni na ashirin ya ki koya ambaci sunan Trump yayin da ya wakilci jam'iyyar democrat wajen gabatar da jawabinsu inda ya yi wannan shaguban bullies may land a punch they may leave a mark akwai yiwuwar masu son musguna ma mutane su yi nasarar kai duka har ma su bar tabo amma ko so ɗaya a tarihin ƙasar ta amurka ba za su taɓa zama daidai da ƙarfin mutanen amurka da suka haɗa kai domin su kare makomarsu ba. ba dai joe kennedy ne kadai ya bayyana adawar 'yan democrat a zuwan majalisar ba wasu daga cikin masu adawa cikin 'yan majalisun sun ƙaurace wannan zaman sannan 'yan majalisar dokoki baƙaƙen fata su ma sun sanya wani kyalle da ake kira kente da ya samo asali daga wata ƙabilar kudancin ghana a wani mataki na yi wa trump hannunka mai sanda kan kalaman ɓatanci da yi akan ƙasashen nahiyar afirka inda ya kira su ƙasƙantattu sai da duk da adawa da wasu ke nunawa shugaban na amurka ya burge wasu emmanuel harris mai goyon bayan jam'iyyar republican ne ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga trump kuma ga dukkan alamu zai kai mu ga domin yana gyara tsare-tsaren da aka bata a baya sai dai ga renan shannon jawabin na shugaba trump ya gaza a wannan fannin Ba mu ji komai ba game da muhalli. Abin da kawai muka ji shine batun yaƙi babu komai dangane da zaman lafiya. Ita kuwa Garzela Mati mai zama a jihar New York. Abin da bai mata daɗi a jawabin na Trump ba shine yadda shugaban ya alakanta manyan laifukan da ake aikatawa da bakin da ke shiga ƙasar. It's like this idea that you coming into this country wannan yana nuna kamar duk wanda ya shigo amurka barazana ne ga kasar sannan kuma nuna cewa duk wanda ke cikin kasar ka iya gamuwa da wani haɗari ba daidai ba ne to da karshe ko mai masana'a a fannin siyasa ke cewa stephen pfeiffer jami'i ne a cibiyar brookings I think his base heard a lot of things in that speech they're going to like. Ina ganin masu goyon uh, bayansa sun ji abubuwa da yawa da za su faranta musu rai. Amma a irin tawa fahimtar, jawabin ba zai yi wani tasiri ga ɗimbin jama'a ba, saboda jawabin nasa ya yi tsayi sama da sa'a guda har da mintuna ashirin fa. Kuma babu wata dabara da ya bayyana kan yadda za a ci gaba. Kawai ya lissafo wasu batutuwa ne ba tare da ya faɗi takamaimai me zai yi a kai. To sai dai yayin jawabin nasa, shugaba trump ya nanata cewa kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine mafita ga ƙasar ta amurka a matsayinmu na tawaga guda al'umma guda kuma iyalin amurkawa ɗaya babu abin da zai iya gagararmu saboda masaukinmu da zuciyarmu da kuma makomarmu ɗaya ce a ƙarƙashin tutar wannan babbar ƙasa ta amurka to sai dai duk da wannan kira na neman haɗin kai yayin da ya shekara guda akan karagar mulki akwai guguwar da ke barazanar tasowa yayin da wani kwamitin lauyoyi na musamman ke binciken zargin haɗa kai da gangamin yakin neman zaben trump ya yi da rasha a zaben 2016 da kuma ƙoƙarin gane ko shi kansa shugaba trump ɗin ya nemi a yi rufa-rufa kan wannan alaƙa da rasha jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da mike o'sullivan da kuma stephen hammond da suka haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc cika ku da rahotanninmu kuma ga ra'ayinku. Saƙon farko ya ce ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya miƙa ragamar kujerar ministan man fetur ga Malam Nuhu Rubadu ko Komejo Hamza Al-Mustapha domin kawo ƙarshen matsanancin ƙarancin man fetur ɗin da muke fuskanta a Najeriya. Sako na gaba sakon ya uba tela ne da Rulwan Ibrahim London suka ce salam sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya gallaza wa kabilar Igbo da wasu 'yan arewan Kemaru suka yi wai don Najeriya ta miƙa wasu daga cikin shugabanninsu ga gwamnatin Kamaru wannan cin zarafi ne kuma take hakkin ɗan adam ne sai kuma saƙo na gaba ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama mu yaba akan yarjejeniyar da najeriya da Nijar suka amince da ita na kafa matatar mai akan iyakar najeriya da Nijar hakika wannan abu ne mai kyau in har matasa za su samu aikin yi a wannan matata da za a kafa daga ƙarshe muke fatan allah ya sa hakan ya magance matsalar man fetur da ake fama da ita amin sun amin Saƙo sako daga Bala Muhammad Dambam, Malam Usaini Dangote da magajin Alaska tashar magarya Kumo da Malam Adamu Muhammad Tino. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, tsalle ɗaya dai ake yi a fada a rijiya. sai a yi dubu ba a fito ba don haka obasanjo yi wa sabuwar jam'iyyar ka rajista ba zai kawo wa jam'iyyar mulki ta buhari ta apc a zaben 2019 cikas ba tunda mun gano manufarka ba kishin najeriya kake yi ba sako daga salisu isa fana da hassan shushana sako na gaba ya ce hakika mu 'yan najeriya ba mu tare da kai obasanjo ka sani mai jiya ta yi bare kuma yau duk halin da kasar mu ta shiga kana cikin limamin farko da Daga jamu zuwa rafkanuwar aikata ba'adi ko ƙabiliya, sako daga Hafizu Balaraba Gusau Sako na gaba sakon Ahmadu Manaja ne daga jihar Bauchi ya ce salam muryar Amurka ku bani dama na yi kira ga 'yan Najeriya da mu ƙara bawa shugaba Buhari goyon baya da haɗin kai kada 'yan kwanta-kwantan siyasa mutanen da suka ruguza ƙasar Najeriya shekaru sha shida su yaudare mu. Sako na ƙarshe ya ce Allah ya sa kwamitin da Majalisar Koli ta tattalin arzikin Najeriya ta kafa akan yadda za a magance matsalar rikice-rikice tsakanin Fulani makiyaya da manoma a Najeriya kwalliya ta biya kudin sabulu domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa daga comrade salim abubakar imam jingir da balan vice. kan makarkare shirin ga labarai a takaice. wani jami'in fadar shugaban amurka ta white house ya ce shugaba donald trump na dab da bada umarnin a sako wani bayanin sirri da zai fasa kwan cewa hukumomin shari'a na amurka suna daukar masu wasu matakan batanci akan shi shugaban da kansa jami'in ya ce shugaban ya kimtsa sarai don bada wannan umarnin kuma yana shirin ya sanar da majalisar dokokin amurka kan kudurin nasa a yau juma'a sai dai akwai alamar cewa ra'ayin shugaba trump da ma'aikatan shari'a da kuma hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun sha bamban kan bukatar sakin wannan bayanin da yake su ba sa son a bayyana shi ga jama'a wata majiya daga kafar dalancin labarai ta reuters ta ce ana sa ran amurka za ta ba da sanarwar saka takunkumin hana sayar da makamai akan sudan ta kudu a yau juma'a Majida ta ɓoye sunanta ta wadda ke da masaniya kan lambarin ta ce Amurka na yunkurin ƙara matsa lamba kan shugaba Salva Kiir ne domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ɗimbin wahalhalun da jama'ar ƙasar suka shiga suna fama da su. Bangarorin biyu a Sudan ta kudu da ba sa ga maciji da juna sun daɗe suna saɓawa yarjejeniyar sulhun da aka sha a kullum tsakaninsu. su. wanda tuni amurka ta saka takunkumi akan wasu mukarrabin shugaba kyar ciki har da tsohon kwamandan sojojin kasar paul malong wanda aka kora kuma daga baya ya gudun hijira a yau juma'a shugaban afghanistan ya kira pakistan helkwatar mayakan taliban a wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar tashi baki daya ta talabijin shugaba ashraf gani ya buƙaci makociyar ƙasarsa da ta ɗauki matakin gaggawa a kan matakin har-haren masu haro da aka kawo ƙarshen shiri amma a wannan lokaci domin za mu dawo an jima da misalin karfe tar da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana idan allah ya kai mu idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya ta ni gabatarwa da kuma jule latest gresham da ta mana shirin sai injiniyan mu john Mahmud Lalu ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Yanzu sai shirin yau da gobe.